قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل كان اكثرهم مشركين ya kai wannan annabi ka gaya ma waɗannan mashirkai ku yi tafiya a bayan ƙasa ku lura yaya ƙarshen al'ummomin da suka ƙaryata gabaninku ya kasance lalle ƙarshen su yi muni don mafi yawansu sun kasance mashirkai da Allah sai aka hallakar da su saboda shirkarsu.